sashi insha Allah Allah shi mana jagora Allah ya ce wa ma arsalnaka ya Muhammad ya manzo Allah ba mu aiko ka ba illa rahmatan sai domin rahama ailin rahama don tsananin tausayi da muke yi ga al'umma shi a dalilin da ya samu ka aiko ka ya juza an ya kuna rahmatan maqulan lahu aili ajalin rahama saboda rahama kawai muka aiko ka wa ya juza an yunsaba alal hali mubalagatan fi ja'alihi nafsin rahama shi annabi wato shi an rahama kai ne wa innama ala hazbi mudab wato ai abin na fa abin na fa fa abinna fa wato rahama au bi ma'ana wato rahimin wato ma aiko ka don kana da tausayi saboda kai mai rahama kake wa bil hadisi cikin hadisi annabi abin nan ya ce cikin hadisi in je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana rahmatun muhdatun ni da ma rahama nake wanda aka baya kyauta zuwa gare ku ya Allah saboda rahaman-ka Allah ka shirya mu ga abin da duk ka aiko annabin mu gare shi yace ni ba aiko ka ba illa rahmatul lil alamin ay alamin ay al ins wal jinn wal malaika da mutane da malaiku da aljannu su ake ce ma alamu don alamu duk wanda ba Allah ba alamu ne abin na na wato fajiran wa muminan da wanda a fajiri da wanda a mumini duka annabi rahama ne gare shi har da waɗanda aka yare duka annabi rahama ne gare su kun gani sanadiyar zuwa annabi rufi'a na haul khasfi irin shahe ƙasa da ake yi da mutane a da kun ga yanzu ba a yi haka na a shahe ƙasa gaba dai ƙasa gaba dai a shahe ta kowa ya mutu kunga tunar da aka aiko annabi an daina ya haka nan sai dai ka ji an ci wani gari matsala ta waru ta girgiza ƙasa inda sabo ya yi yawa haka ƙasar da sabo ya yi mata yawa kwarai sai ƙasa ta ji tsoro in ta ji tsoro sai ta ɗora makarkata kamar ka ji tsoro ka ga abin da ya ƙarhinka kana ta makarkata to makarkatan nan da ta kai sai ta tsatsage nan take sai ka ga gidaje sun shige to in dai ba irin haka nan ba an ɗauki shahi ƙasa da aka irin ta da wal mashi alal anil kufari saboda zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake yi a da a shahi kahirai su koma birai ko a shahi su koma alade ko kuma a shahi huskokinsu su koma baya duka zamanin annabi an doke waɗannan abubuwa kun ga ashe har gare su annabin mu rahama ne wa ukhira anhum azabul istisal ina azaban nan da aka yi wato a hallaka kowa da kowa to an daina yinta bai abin nan bi sababika saboda aikowar da aka yi maka ya manzon rahama aw annahu sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan amatan ko kuma annabi ya zama rahama hadaddiya min haisu annahu ja'a lisidahum saboda kasancewa ta ya zo ya azirta mutane in tabahu inda suka bi shi to za su samu arzikin duniya da lahira wa man lam yatba'ahu wanda bai bi shi ba fa huwa muqassir shi ya takaita ba rahama ta takaita ba laihi na shi ne ya Allah ka gafarta mana ka ƙara shirya mu ga abin da annabi mai zo da shi qul inna ma yuha ilayya qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فهل أنتم مسلمون wato abin da ya ce walamma zakara ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata annahu ma arsala muhammadan illa rahmatan lil alamin shi bai aiko muhammadu ba sai dan ya zama rahama ga duniya gaba ɗaya to amarahu sai ya umarci annabin an ya jama'a uluma sura ya hada dukkan darussan sura ilmomin ta gaba ya hada su fi ma ya ati cikin ayoyin nan da za su zo wato karshen ta fa yakunu taqiban sai ya zama taqibi zama na ga abin da sura ta kunsa wa tazkiran ya zama tunatarwa lil adhani ga hankulla wa qala ta'ala lahu Allah ya ce mai ya muhammad ya muhammad ya manzon rahama ka ce inna ma yuha ilayya ni da ma aimina wahayi in gaya muku annama ilahukum ilahun wahidun dama abin bauta ku abin bauta na guda duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba ku da shi bauta guda ce ba a bauta kowa in ba Allah ba ba a zuwa ga kabarin kowa a dora bauta ta ana ana addu'a gare ya wani ka taimake mu ba a yi hakanan bai da kyau Allah guda aka wa hakanan. a dora ɗin ya Allah ka taimake mu ba ya wani ba wani wanda ya mutu mai zai iya yi babu abin da zai iya yi saboda haka ku bari ya hakanan ku tsayar da bauta ta zama guda yan kun yi ka kakku kiri sunan kowa in ba Allah ba duk wani wanda kun ka sani kakku kire ku ce ya Allah duk ka samu wani abu ka ce ya Allah kakkake da kowa shi Allah yana sama al'arshi ne amma ya ce ya alamu ma bai na aidi ko ma kalfakon ya san abin da gabanku da abin da bayanku saboda haka tun da ya san ko fito a kaɗaita shi da ibada da sauran dai duk abubuwan da aka yi na ibada a yi gare shi kaɗai kada a yi don aljannu kada a yi kuma don wasu abubuwa na daban ya ce to ka gaya masu. ne da ma abin da aka yi mini wahayi abin bauta ko Allah ne guda yi ma wa ilayya abin da aka yi wahayi gare ni fi amrin ilahi ga al'amarin Allah ba a yi mini wahayi ba ga al'amarin Allah illa wahadaniyatu ba ce a daita shi kada a rarraba kada a rarraba a kadaita Allah shi kadai kada ku je wajen kabarin kowa ku yi dawabi mai girman kabari ba a dawabi wuri ne ku kadaita Allah da ibada ka'aba ma da kun ga ana yin dawafi gare ta Allah ya ce ayi wala ya tawafu bil baitil atiq lalle su yi dawafi ga dantaccen dakin nan qur'ani ya ce haka nan to tunda bai ce a haka nan ga kabarin gidanku ba to a bari wa hala antum muslimun shin kun mika waya kun jayu shin kun yarda da abinda Allah ya ce ay mun kaduna lima yu lima ilayya shin kun mika waya ga abinda aka yi mini wahayi min wadaniyatil ilahi na cewa Allah guda ne wal istifhamu bi ma'ana al'amri wannan tambaya ce ta da adda ma'ana umarni ai ku mika wuya ga Allah shi kaɗai ku aje kowa wanda ba shi ba fa in tawallau fa in tawallau fa qul abantukum ala sawa wa in adri aqribun ma tu'adun wa in tawallaw an zalika idan mutanen suka kau da kai ga wannan suka kiyarda Allah guda ne suka ce Allah guda bai isa dole masu albarka na nan su ma sai an bauta musu idan suka kau da kai suka ce zuwa bautan masu albarka wa kulka ce tukum ni na sanar da ku a alamtukum na ba ku sanawa bil harbi da yaki tsakaninku da Allah in dai ba ku bin Allah to ku sani yanzu yaki ya auku tsakaninku da shi shi kuma ya san wadda zai gamawa da ku ala sawa'in kuma bisa ga daidai wa daida fa'ilu wani fa'il wal maf'ul ay musawiyina da mu da ku duk muna da dai fi ilmihi a cikin sani ne la abinna la asabiddu la asabiddu bikum bihi dunakum ne ba zan kadaita da shi ba da ku ba sanin wato ba zan keɓanta da sani ba da ku ba ne na sani ku kun sani lita ta ahabu don ku yi tanadi wa ina adari kuma ni ban sani ba kada ku tambaye ni ban sani ba sha'anin gaibe Allah ɗaya ya san shi babu wani manzo na Allah babu wani waliya Allah da ya san gaibi wa ina adari ni ban sani ba ai ma adari ban sani ba a ƙaribin azabar da aka yi muku alkawari kusa take an ba idon mato a duna mina azabi ko azabar da an kai muku alkawari nesa take ni ban sani ba iyaka ta faɗin nika ya Allah zai yi azaba ya ce in waɗi ya an saba mai zai yi azaba amma dai ban san sadda zai yi ta ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ce waɗi don gaibi ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba duk wani mutum da ka ji an ce ya san gaibi to ba mutumin kwarai na ba aw alqiyamin al'azabi aw alkiyama abinda aka yi muku alƙawari na azaba ko na kiyama almushamilatu alai wadda ta kunshi azaba ita kiyama wa inna ma ya'lamuhu Allah sanin radda azaba za ta zo ga mutane Allah ya san wannan kawai sanin ga Allah yake innahu innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun innahu ta'ala ya'lamu al-jahra min al-qawli shi Allah ya sa abinda ake yi bayani duk abinda aka yi bayani Allah ya sani duk abubuwan da kuke gana ana yi na mutane na aikatawa duka Allah ya sani wal fi'lu minkum amin abin Allah ya san abin ya alamul jahar min qawli ya san magana da an kai bayani wal fi'lu ya san aikin da kun kai duka babu abin da bai sani ba ya san aikin ku ya san aikin da ba naku ba min ku ya san aikin wasu waɗanda ba naku ba wa ya alam ma taktumuna kuma Allah ya san abin da kuke yi boye shi fa Allah da abin da kuka yi bayyane da wanda kuka yi boye ya san kowane an tun wagairokun da ku da ku ya sa abin da kuka yi mina sirri na sirri saboda haka kakku ɗauka a bai sani ba ya sani saboda haka yana nan kula da ku in kun yi abin kwarai don ku in kun yi aikin da ba na kwarai ba don ku shi dai annabi ya yi da ku wa yana adari وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري كما نيبان سنيبا لعله وتكيل شي أي ما أعلمتكم بي أبن نسند كوشيا walame a walame walam wakatu amma ba a san lokaci ne ba to azabar da na faɗa muku ya an saba ma Allah zai yi amma kuma ba a san lokacin zuwa azabar ba la'allahu fitnatul lakum kila jarrabawa ne Allah ya gare ku ya boye ta don ku rena saboda shi mutum ya yarda da abin da yaka gani bayyane wanda bai gani bayyane bai cika yarda da shi ba kamar na sha gaya muku yau in aka kai mutum kara majisirat ya ce to nayi bincike na gane ranar attanis zan yanke hukunci sati guda in mutum ya san bai da gaskiya za ka gan shi ya bi wannan ya bi wannan awa alkali magana ya te inda malamai su yi mai addu'a yana ta kame-kame ne ka a tera na alkali ya ɗaure shi ba don wani abu don bayyane yake ya yarda da alkali shi na iya yi amma allah ya ce zai yi shari'a ranar kiyama ya faɗi da mutum yake bai gane ba kun ga sai hina na hina ta buge-buge ne duk abin da ya kai bai bari ba amma da ya yarda da alkawarin alkali na bayyane kun ga ya ji tsoro amma da bai yadda da alƙalin Allah ba da yake ganin wato alƙawarin Allah na ɓoye da yake ɓoye yake to shi yasa kake ganin mutum na ta yi in ma ka matsa mai ce ba ni an yi lahira in baka ai in majistare na bai ce ba ni an yi wani majistare in ce ni na ce bai fara ce hakan to saboda ya yadda da majistare bayan yake amma Allah subhanahu wataala imanin ka da shi ka sa ka yadda da shi sanin ka da sifofi ne da sunaye ne shi ka sa ka gamsu da shi amma ba ganin Allah aka yi a bayyane ba saboda haka annabi ya ce watakila ni ban sani ba la'allahu fitnatul lakum watakila hitina ce gare ku Allah ya boye wannan rana bai bayyana muku ba li abin nan li yara kaifa kaifa dan ya ga yadda aikin ku zai kasancewa wa mata'an ilahin kuma jin daɗi na zuwa wani ɗan lokaci wato ya ɗan jinkirta muku zuwa wani ɗan lokaci ai in kidaya ajalikun lokacin karewa ajalinku wato mai yi wa abin nan shi yasa ya ki bayyana muku don abin nan don wannan dalili wa haza muqabala ula wannan yayi muqabala da na farko almurtaja murtaja wato bila Allah la'allahu fitnatul lakum walaysa abin nan walaysa sani muhallal litaraji wato la'allahu fitnatul lakum mata'un ilahi qala wato daga ƙarshe aya ta ƙarshe Allah ya ce ƙala rabbi hukum ƙala rabbi hukum bil haqqo wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun ƙala bil alifi wato ƙala bil alifi bayan da kafi wallahi sigatul mali wal fa'ilu annabi sallallahu alaihi wasallam ay qala annabiyyu wa fi qira'atin qul bi sigatil amri ay qul ya muhammad wato ya muhammad kace a wannan kuma kala manzo ya ce wato da yayi abinda Allah ya umarta sai ya dawo ga Allah don wanda ya saka aiki shi kaka faɗa ma wanda ya saka aiki in ta ma zahi shi kaka faɗa ma haka nan duk annabawa suke ba za ka iske annabi don ya yi da wani ya hau wajen wa'adi shi ta caccaka ta ba ba za ka iske wannan ba kowane zai iya hau wajen wa'azi in ya samu matsala Allah ya ka kira ya ce to na samu matsala kaza saboda haka ya kai min maganinta don wanda ya sa ka aiki shi kika faɗa matsalolin ka wanda bai sa ka bai ina ruwa ne da kai ka da baka mutu ba bari ma aiki. abin da suka kayare don abin nan don annaba su ba wa'azi na suka cuta musu don su ba wa'azi ma suke cuta musu saboda haka kowane annabi ya samu matsala kala sai ya ce rabbi ya Allah ubangiji na hukum baini wa baina mukaddibi yi hukunci tsakanina da masu karyata ni bil haqi da gaskiya wayannan da suke karyata ni da ni da su duk wanda da gaskiya ka bashi gaskiya wanda duk bai da gaskiya murkushe shi a huta kun ga wannan ya nuna annabawan sun tsaya bisa ga abin da aka umarce su idan ka san baka da gaskiya ba ka ce ya Allah da ni da abokan hada na duk wanda bai da gaskiya ka kushe shi ba ka fara ka ce hukum bil haqi hukunci tsakanina da su da gaskiya bai ba ka tausaya min ba eh hukunci wanda duk adda gaskiya ka bashi ita wanda bai da gaskiya mai hukunci shi mai ladabi ka san in baka da gaskiya ba ka fara to shi yasa aka san mutum ya tsaya bisa ga abinda aka umarce shi sai ya zama kana iya dabbaka nassin tsakaninka da abokan jayayya ka kai ma kana iya cewa ya Allah ya hukunci da gaskiya tsakanina da masu jayayya da ni kaga in ka san kana da gaskiya kenan ka san do an kai hukunci kai za a ba gaskiya amma in ka san kai ma ɗan dama-dama na to kaga sai dai ka yi ta da dama a nan wurin ka buga nan ka buga nan kai ba ka yi gabas ba kuma ba ka yi yamma ba kuma ka ki yan kudu ɗaya a gane can ka yi kuma arewa ba ka dawo nan ba ga kanan dai to Allah ya gafarta mana kala ya bai kun bil haqi yace ya Allah kai hukunci da gaskiya bayani wa bainal mukaddibi tsakanina da masu karyata ni bai nasarar muhikki duk wanda adda gaskiya Allah ka taimake shi ka bashi nasara ala kazibi akan mai karya duk wanda adda gaskiya ka ba shi nasara bai tsaya kiran kowa ba mai gaskiya dai a ba shi gaskiya wanda bai da gaskiya kuma a yi mai hukunci a halaka shi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifuna Allah ubangijinmu shine ar-rahman shi ake neman taimako gare shi alama ta sifon ga abin da kuke sifantawa na karyata abubuwan da ake faɗi daga Allah zuwa gare ku ayyamin kadibikum na karyar da kuke yi alallahi ga Allah bi kaulikum a cikin magana ku kuna ce a ita kada walada Allah ya rike da Allah bai rike da ba duk wanda ya ce Allah ya rike ƙarya to ƙarya shi kai ya rike da wanda ya ce Allah ya rike da yayi ƙarya ƙarya shi kai Allah bai da da Allah bai taba rikon da ba shin ka taba ganin mai da wanda bai da mata ka taba gani saboda haka Allah bai da mata bale shi da wa ala qaulikum sahirun da magana da kuke cewa wai annabi mai sihiri na shi ma ƙarya ne annabi ba ya sihiri kun bai da alaka da masu sihiri annabi bai sihiri kun gani wato har da kahirai sun gane sihiri bai da kyau zuwa wurin bokaye bai da kyau zuwa wajen malaman duba bai da kyau illa yi ɗaya na su kai shi yasa da sun ga mutum ya matsa musu sun yi sun yi sun kasa karya shi sai su yi kokari su jiya mai wannan kalmar ce ko shi sihiri ya kai inda bai sihiri da gama sihiri sun canye shi haka suke yi mai sihiri ko dama kun san qur'ani ce yayi wala bilu sahiru haisu ata mai sihiri inda duk yatta in dai wurin da masu imani suke na bai nasara bai nasara har abada in dai wurin masu imani na saboda haka magana da suke cewa wato annabi mai sihiri na ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi nake neman taimako ne ga wannan magana da kuke faɗa mini ta karya. wa alal qur'ani da ƙaryar da suke wa qur'ani fi qaulikum shi'run kuka ce wai qur'ani wai waka ne ai qur'ani ba waka bane kai ka taba ganin waka haka ka taba ganin waka da tsari irin wanda ƙor'ani yake da shi yi ita waka ma'auni gare ta wanda ake auna ta a auna ta da ƙabiya. amma shi ƙur'ani ba haka ne yake ba to wannan addu'a da annabi ya ce Allah ka yi hukunci tsakanina da masu ƙaryata ne wannan addu'a da ya Allah ya anshi addu'a ce wa kada a jabin lahu du'a hakika Allah ya anshi addu'a ce wa azabar kofara bi badar ya yi makahirai azaba ranar badar do wani babban su ranar ranar badar bai dawo maka ba can an ka baro shi hilin badar wal handaki kuma Allah ya shi addu'a ta yi ranar gazawatul handaki haka Allah ya aiko iska duk ya ije su ya aiko musu iska duya ya tutture su wa hunainin da ranar yakin hunain sun ba annabi wahala kwarai lokacin da jama'a ce suka yi alfahari ranar yakin hunain amma daga baya da muminai suka mai da al'amarinsu ga Allah sai Allah ya ba annabi nasara aka samu ganima sosai wa gairi da wasu wurare waɗanda ba waɗanga mina a makini na wurare wal ayyami da kwanuka wa yumkinu an yakuna hadha qawlan yana yiwa wannan abin na magana ce li kulli rasulin kowane manzo ya faɗi irin wannan magana ila qaumi zuwa ga mutane kowane manzo ya yi irin wannan addu'a da kuka ji kowane manzo ya ce قال rabbi hukum بالحق وربنا wa المستعان على ما تصفون wato yana yi wa kowane manzo ya faɗi wannan addu'a ila mai zuwa ga mutane ne kun ga abin nan fa nasarahu Allahu alaihi sai Allah ya taimake shi akan su saboda haka in mutum ya tsaya bisa gaskiya to ya roki Allah Allah na an sa addu'a ce gurgudunka gurgudun wanda ka tsaya ga gaskiya gurgudun wanda Allah ke karba abin nan bukatar ka kai ku ka tsaya ga bukatar Allah ka yi abin da ya saka shi ko gwargwadon wa ka tsaya ga abin da ya saka shi ko haka yake tsayawa ga bukatarka wa huwa kalamu jami'a kalamun jama'a baina du'ai alaihim kalma ce wadda ta hada abubuwa biyu tsakanin masu addu'a ya addu'a akan kahirai rabbi hukum bil haqqa ya Allah kai hukunci da gaskiya tsakanin mu da su wal wa'id lahum da kuma kyacewa gare su wa rabbunar arrahmanul musta'anu alama ta tasifun Allah ubangijin mu shi ake neman taimako ne ga abin da kuke sifantawa kun ga wannan wa wa'adun alƙawari na liman amara ga duk wanda ya imani wa rabbunar rahamanul musta'anu alama ta sifo. wannan kun ga alƙawari ne Allah yana nan almusta'anu ala ta na yana nan duk lokacin da ka tsaya gare shi to Allah zai taimaka zai bada gudunmawa ta yi ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون na Allah a dai gyara imani wala kad sabaqa kalimatuna lalle kalmar mu ta riga ya ta gabata li ibadina mursalin ga bayan mu manzanni inna wallahumul mansurun lalle bayan Allah manzanni su za a ba nasara har abada wa inna jundana lahumul galibun lalle rundunonin mu na bayan Allah musulmi masu addini Allah ya ce su ne an masu rinjayi kun ga alkawarin Allah na nan inda mutane sun gyara إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار wayannan da du'ayoyi ne wayanda Allah ka nuna yayi alƙawari zai taimaki mutanen kirki inna lanansuru rusulana mu lalle za mu taimaki manzanninmu walladina amanu fil hayatid dunya da wayanda suka yi imani a cikin rayuwar duniya duk wanda ya gyara imani ne Allah ya ce lalle lalle Allah zai taimaka mai duk wanda ka ga abubuwa sai mai tsanani to Allah zai kawo mai mahita duk wanda ya mai da al'amari ne ga Allah zai samu mahita wato na amanu bil hayati dunya wa yawma yaqumul A nan rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira ranar da masu da za su Yau, yawma la yanfa'u zalimin ma'azratu ranar da uzurin azzalumai bai unwanin su walahumul la'anatu kuma la'ana ta tabbata gare su walahum su'ud da suna da mummunan gida Allah ya ce kazalika haqqan alaina nasrul mu'min kazalika haqqan alaina nasrul mu'minin haka ne gare mu za mu ba mu'mine nasara ku gyara imanin ku kiyota ce halayen ku Allah yana nan wallahi almusta'anu ala ma tasifun yace kazalika haqqan alaina nasrul mu'minin haka dai al'amari yake wajibi na gare mu ba muminai nasara wa kazalika na alaina jil mu'mini haka nan kuma yake wajibi gare mu za mu tsira da bayan Allah mu'minai saboda haka in dai mutum mu'mini na to akwai alƙawarin Allah tare da shi Allah ya yi alƙawari zai taimaki mu'minai saboda haka a gyara halaye a gyara ɗabi'u a yi ta hankuri alƙawarin gada kun ji Allah ya yi to zai tabbatar da su وكم والله غالب على أمره ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره الله مرجعينا قومنن غناش لكم كجاء دا الدين غناش لكم كجاء يتيا ورجاء قوانا سيفا يتبتد وانا سيدي من يوم متاني بسساني با saboda haka ku yi ta yin addu'a yin al'amari ya muku tsanani ku yawaita abin hasbun Allah wani ni'mal wakil Allah ya ce da al'amari yawa annabi tsanani sai Allah ya ce mai a ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min أنفسكم azizun عليه ma عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله يا النبي ne yace to fa in tawallau idan sun ka da kai sun ka kibin ka fa kul ka ce hasbi Allah kai ta maimaitawa hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare ni dogara alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim shi ne ubangijin al’aishi mai girma ka yi ta maimaita ta ka yi ta maimaita ta in ka ji tsoro Allah ya ishi wanda ya mai da al'amari gare shi wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa wanda ya yi dogara ga Allah to Allah ya ishe shi to haka na aka ci mai da al'amari ga Allah a yi ta hankuri yi ta hankuri alƙawarin Allah gaskiya ne sai ya cika shi Allah bai karya duk abin da kun ji ya wani, in dai ga alkur'ani kuka ji shi ko ga suna ingantacciya abin nan gaskiya ne kuma sai ya to Allah ya taimake mu wal khitam kun ga ƙarshen wannan a wannan sura yunasibu al mabda yayi yayi nasaba da farkon sura walhamdulillahi rabbil alamin saboda kai, abinda dai an muhimmi a yi addu'a a yi addu'a don kun ga shi annabin kansa in kuka diba da sauran annabawan da mun ka da ku a baya cikin wannan sura kun ga kowane addu'a kun ka ji yana ta yi kowa ya samu matsala yadda kun ga kuna samun matsalar rayuwa duka annabawa nan kowa ya samu amma bambanci su ka samu ga Allah yake komawa to duka mutane da ma kun san Allah ya ce kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ما يا ابا بكم ربي لولا دعاءكم الله يا ce faɗa musu in ba don addu'a ku ba Allah na ba ruwa ne da ku in ba don kuna addu'a ba Allah ba ruwa ne da ku to saboda addu'an nan na yaka taimakon ku ku yawaita addu'a a cikin dare da yini a cikin dare da yini daga gida ma in ka taso kamin ka kawo wannan masallaci ka yi taya abin da kake iyawa addu'o'i daban-daban suke kowa abin da ka damu ne shi ya roƙon Allah Allah shi mana jagora Allah ya biya mana bukatunmu na alheri ya kare mu daga dukkan abin da muke tsoro makiyanmu da makiyan addinin mu Allah shi mana maganinsu. Allah shi mana maganin Allah ya kare mu daga sharorinsu da hitintuninsu da makircinsu mu kuma Allah ya kirdace karshen mu saboda rahamar ka Allah yadda ka gwada mana karshen wannan sura Allah ka gwada mana karshen wahalolin duniya da na lahira saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka an sa mana abdu'a'in wannan sura anan ta kare sai suratul hajji bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة الحج مدنية تاسوكا مدينة هي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية تنعد آية سبعين da takwas ko saba'in da bakwai ko saba'in da shida ko saba'in da biyar wa maudu a ra'isi jagoran abinda take koyarwa tauƙiru sha'irin lahi wato tana karantarwa game da girmamawa shari'o'in Allah wato shari'o'in shari'o'in addini wa adami ta hawo da biya da kuma rashin walakantarwa gare ta gaba dai kowannen ku yayi abin da ka iyawa duk inda ka ga wani abu na addini ka taimaka gwargwadon iyawarka ko mina na ka yi gwargwadon yadda kake iyawa ba dole sai ka yi wada aka son kai ba wadda kaka iyawa kaka yi amma dai kakka ja baya dan dai kai ka koma baya gaba dai duk abubuwan addini ya eh, gwargwadon yadda kake iyawa in dai Allah ya san wadda kaka iyawa na ka to Allah subhanahu ta'ala zai baka sakamako mai girma ko tun da ya san kayi wadda kaka iyawa Allah ya taimake mu shi mana jagora kamin mu shiga cikin abin na wannan sura na ga game da nasaba da wannan abin na da mukaddama ta mai littafi ya kamata in ambata muku abin nan kwamitin marayi da aka yi magana an ce a sanar da ku akwai kwamitin marayi kuma marayi wato mun sani daga cikinku akwai mutane da yawa da ke dauke da wasu marayi kuma suna ta ba da gudunmawa gare su Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya yi musu wanda sun kai ga bayansu to amma akwai bukatar abin na a ci gaba da taimaka ma marayi ba sai na abin nan ba sai na naka kawai ba saboda haka taimaka ma marayi aiki na wanda an mai muhimmanci muna ta karanta alkur'ani da ku wato game da muhimmancin taimakawa marayi ومثالي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين wannan aya bayan Allah ya ce wa abudullahi ku bauta Allah wala tushriku bi shay'a ka ku hada shi da kowa ga ibada yace wa bil uwaye a kyautata kyautata musu wa bil walidaini ihsana wa bil qurba da yan uwa sannan yace ce ya yatama da marayi marayi na da muhimmanci kun ga ya gama marayi can na wata shiya ya gama shi wuri guda da ubanka wajen kyautatawa yadda ka kyauta ma ubanka kyautata mai kun ga saboda muhimmancin wannan shi yasa Allah ya hada su kuma kun san shekara bana irin yadda take saboda haka kamata yi shiya shiya yadda kun ka ga kowa cikin matsalolin na shiya shiya ku yi kokari ku samu irin wannan kwamitoci a shiyoyinku ku samu amintaccen mutane wayanda za ku rika amfani da su ku sa wannan kwamiti sannan ita kanta kungiyar izala cikin ayyukanta muhimmai wayanda na sha faɗi a wuraren wa'azozi na ni cikin ayyukanta wayanda ni gani wayanda adda alheri kwarai akwai kwamitin marayi ina ganin kwamitin marayi na da alheri kwarai a biya ma marayi kuɗi su taimakaranta a biya ma marayi kudi a yi musu aure a biya ma marayi kudi su sai abinci su sai abin sha musamman irin ga azumi yanzu da kowa ya san wadda rayuwar bana take yan kasuwa ma suna shaida wa mutane cewa kasuwa ba ta da ƙarfi bana kwarai saboda mutane kudi sun yi musu kaɗan to ku yi ƙoƙari kowa wanda ya yi haka nan za a yi mai wanda ya taimaki marayin wani to allah zai taimaki maraye ne bayan ya mutu wanda bai taimaka ba Allah ba zai taimake shi ba su mutanen da su abin na wannan babban kwamiti na jiha na ko na lokal gamman na shi abban sani ba waɗanda suke nan masallacin na jiha ne ko to in sun zo za su yi muku bayani da irin yadda za ku iyawa mai abin da zai ba su gudunmawa na kuɗi da abinci da yadi da shadda da atamwa duk kowa dai abin da yake iyawa kunga sallar gatanan tana matsowa ga sallan nan tana macewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana muhimmancin taimakon marayi inda ya adabin abin nan taimaka ma uwaye yayi adafi ne da abin nan eh, da wawo ya hada shi da taimakawa marayi don ya nuna muhimmanci ne saboda haka ku yi kokari gurgurdan yadda kuke iyawa kowa shi abin da yake iyawa ku dauki mataki wajen taimakawa marayinku naku na za ku taimakawa ku marayinku na za ku taimakawa ba na wasu na ba abinda kun ka ba su ba wani za a ta a kai shi a kai ma wani ba ku dai ku suna za a taimakawa to Allah ya taimaka mana kuma mu duka Allah shi mana jagora in kuma mun mutu Allah ya fake mana mu don babu shakka duka mu sai mun mutu kuma mai yawan mu sai mun bar diya kuma diya yara ƙanana waɗanda ake cewa marayi wanda ya taimaki na wani a taimaki nashi wanda bai taimaki na wani ba a banna shi fita watan gaririya ga su da basira ga su da hadaka kowa ya ke biya musu kuɗin makaranta su koma daba yan wuyi sai dai shan in alheri na kana gani kai da baka taimake na wani ba don abin da kai shi na za a yi maka Allah ya taimaka mana shi mana jagora bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas ya ku mutane almukallabun ita ku rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ai iqabahu ku ji tsoron azabar Allah bai an tatewa ku yi ma Allah da'a kama amara kun kama wanda ya umarce ku ya umarce ku cewa abin na na ku bauta mai ku kyautata ma uwaye kuma ya umarce ku ku kyautata wa ‘yan uwa da marayi kama wanda ya ambata cikin aya yanzu da muka karanta to ku dibe abin da kuke iyawa gwargwadon iyawa ku ita ku rabbakun ku ji tsoron Allah ku bai an ta tuti'uhu shine ku yi mai da'a kama amara kun wanda ya umarce ku ku yi mai da'a kama wanda ya umarce ku In inna zalzalata sa'ati lalle girgiza ta ranar kiyama ta tashin duniya alharakatu a alharaka ashadidatu motsi mai tsanani ga ƙasa allati yakunu ba'da dulu'u shamsi wanda rana za ƙasa za ta yi wata girgiza wanda bayan ta ƙare to dulu'u shamsi kullowar rana zai zo min magarbiha daga inda ta faduwa kun ga kullun rana gabas ta kai tuwa. Kullum gabas ta kai tuwa ta yamma amma akwai wata girgiza ƙasa da za a yi hankalin kowa ya tashi ana ta bada masu kama mutane ana ta yawo da jiragen sama a yadda mutane kawai sai a ga rana ta bullo da yamma shikenan sai jirage su haɗo da masu su dada shikenan duniya ta tashi to wannan alamomin tashin kiyama na cikin rigima za ta tashi ba wai zaune ɗaya ake za ta tashi ba cikin rigima ya wato duniya za ta wace wanda bullowar rana daga yamma ne huwa qurbu sa'a shi kusanta kiyama ne to wannan al'amari wani azima al'amari na mai girma wato al'amari na wanda yake abin da mai tsanani kwarai fi isa ajin nasu da girgiza mutane alladhi huwa nau'un min al'azab wanda nau'i ne na azab yawma tarawnaha يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranar da ƙasa za ta girgiza rana ce mai ban tsoro kwarai da gaske mata rauna ranar da za ku ga waɗannan dalilai na tashin kiyama ta zalibi sababi a kullum murda atin kowace mai shayarwa za ta wahinta amma arda daga abin da ta shayata wato aitan sa kun san ta sa mace ta mance da ɗan da ta kaba nono ba ƙaramar hitina ta ba mace ta manci da ɗanta na gashi gare ta tana ba shi nono ta manci da shi ta sheƙa ba ƙaramar hitina ta ba to kun ga ta tashin kiyama kenan ba ƙaramar al'amari na ba babu abin nan mai tserewa sai wanda ya rika ya ba da Allah da kyau wata da kullu za ta hamlin hamlaha kowace mai ciki kuma ta yi cikinta kabla awani kamin lokaci ne da wadda adda ciki wata tara da wadda adda ciki wata takwas da wadda adda ciki wata bakwai da wadda adda ciki wata shidda da wadda adda ciki wata biyar da wadda adda ciki wata hudu da wadda adda ciki wata uku da wadda adda ciki wata biyu da wadda adda wata guda da wadda yau ta dauka kowa sai ya haihuwa kowa sai ya haihuwar saboda rigima da tashin hankali wanda ake ciki ne ran kowa sai ya haihu kamla yi kamin lokacin haihuwa ta yi wata ran nasa su kara ga mutane suna tahiya suna tangadi kamar sun sha abin mai kamar sun sha kwaya ana tahiya ana tangadi saboda ga yunwa ga doguwar tahiya ga yunwa ga kishirwa kuma ba a mutuwa kuma ba a gama tahiyarka ga anan cikin wahala ana tahiya ana mai min shiddatul khawfi saboda tsananin tsoro wa ma hum bisukara min ash-sharabi kun ba wani abu sun ka shaye su maye ba walakin na shadid sai dai azaba Allah ce amma mai tsanani fiye cikin al'umma wa yakhafuna sun ji tsoron azabar azabar ce suke jin tsoro wanda sun ka gani ya Allah saboda ramaka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin tashin kiyama ya Allah saboda ramaka ka sauƙaƙa mana matsalolin tashin kiyama saboda ramarka Allah ka samu cikin masu raƙumai don darajar sunayenka Allah imana wannan taimako wa minan nasi wa minan الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع يتبع كل شيطان مريد قسم الناس سنة الله يررب متاني إلى أربعة قسام زوغ كشي هر كشي هدو وأشار إلى النوع الأول إشارة نوعي نهركو وقال ومن الناس يتي cikin mutane akwai miyagun mutane su ga su jahilai amma in malami ya karanta aya su ce karyata kuma ga su jahilai su ba su yi karatu ba kuma su ƙi yarda a yi aiki da karatu مثل النذر بن الحارث kamar misalin النذر ابن حارث wannan da muka ambato da ku a baya a ƙarshe na abin nan suratul anbiya'i wa jama'a da wasu jama'a min quraishin cikin quraishawa almutaassibina masu ta'assubanci bi taqalidil a'ama da taqalidi irin na makawo sun iske gargajiya gidansu wai kuma babu wanda za a yi abin Allah ba abin Allah wai sai dai a dawo ga gargajiyar gidansu sune yan taqalidin a'ama to cikinsu akwai manyan kiruha wanda ka musun ayoyin Allah bayan ta bayyana yana musun tashin kiyama bayan gaskiya ce wa jadil billahi yana jayayya ga sha'anin Allah biga ilimin ba tare da ilimi ba kai baka sani ba ka ji malami yayi karatu mai kai bakinka ba ba magana ce ta jahilci ba mai kai bakinka kai baka yi karatu ba kuma mai kai bakinka ga sha'anin karatu haka suke kada bakin su ga sha'anin jayayya da al'amarin Allah bai gaira ilimin ba tare da ilimi ba wai ya kula sai ka ji ya tashi la asa babu tashin kiyama wai ba wani tashin kiyama wal qur'ana asadiru awwalina a karanta qur'ani yace a wannan gata nata kawai baka ji wani bai naji shi a wannan gata nata to ina ka san gata nata ba kai karatu ne ba in banda jidali dai ka kara maka wahala me kai ka sa baki ga abin da baka sani ba bari ya an ka ga abin da ka sani ka yi magana ta in mutum na sa kai ne ga abin da bai sani ba sai shi mummunan ƙarshe kun ga muna da mutane da yawa a cikin arewa nan wa'anda sun ka saboda siyasa sun ka sa bakin suna ta bacin malamai yau duk suna nan sun zama shi an gairu mazkurin wani abu wanda ko magana ta ba a yi ga siyasa na ana yi allah ya banza da su in inda sun tsaya ga abin da sun ka sani in an ka toga maganar najeriya su yi maganar najeriya su dai wannan sun santa tun da tun suna yaro suka aikin gwamnati cikinta amma sha ne alkur'ani tun kana yaro baka yi ba ka tsuha baka yi ba mai gama ka da shi haka ce karya na doron da ce karya suna nan yanzu guda gudan suna nan shi an gaira kurin sai abin nan waya ɗaya suka buga alaga ta mana dan Allah ce maka mana da addu'a wallahi muna cikin matsala to mallan bai yi sheku ku daga matsalan nan tuba za ku yi mallan bai yi hishe ku daga ita tuba za ku yi ku gyara saboda haka ya ce akwai jahilai waɗanda haka nan na suke wa yadda bi a kulla shaidanin maridin yana bin kowane shaidan wanda a abin korewa ga rahama ai mutamarridin mai yi Allah ta waye yunkiru haka ba da buhuri yana musun gaskiya bayan ta bayyana kutiba alaihi kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أن ربطا الشيطان أي قضي على الشيطان أو الشيطان hukunci wannan da suke bi suna faɗa da alkur'ani suna cewa babu alkur'ani tatsuniya ce babu tashin kiyama to shi shedanin nan da suke bi kutiba alaihi Allah ya ce an rubuta gare shi bi ma'ana ai mai hukunci annahu man tawallahu ce har abada duk wanda ya bi shaidan ai ittaba'ahu kun bi shaidan fa annahu yadullu shi shedan zai batar da duk wanda ya bi shi wa yahdi kuma zai shirya shi ayyada uhu zai rika kira ne ila azabi sa'ir zuwa ga azaba ta wuta duk wanda ya bi shedan ba zai kirkashe mai kyawu ba ai annar wato zai kare a cikin wuta ai ila mujibi aikin da zai wanda zai wajabta mai shiga wuta ne wa ta'biru bil hidayah cewa da yayi hadihi shedan na shirya shi zuwa ga azabar sahi ala sabila ta hukumi ta hanyar izgili da suwani aka ce shedan na shiryawa suna saurare ina da shiryawa an ka ce ila azabar sa'i zuwa ga azabar wuta kun ga nau'i ne na izgili da suwa Allah ya kare mu daga sharrin shedan Allah ya kare mu daga sharrin shedan amin ci gaba ya ayyuhan nasu in كنتم كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى يعدكم طفلا ثم لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ۖ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ta'ala ya ambata ya ce minan nasi anna minan nasi lalle cikin mutane akwai mai jadil billahi akwai mai jayayya ga sha'anin Allah bigare ilimin ba tare da yayi karatu ya san wannan abin ba jayayya daita bal abin nan bi mujarrad taqalidi li shaytan saboda koyi ne da shedan kawai shi dai shedan ne abin koyi ne saboda haka shi yasa dai yake kokari ya faɗa da gaskiya wa kana jidaluhum bil ashari bil eh, hashari to jidalan da suke game da tashin kiyama wal ma'ad da makoma nan ne jayayya take take da yawa fa zakara sai Allah ya ambaci dalilai na wada haini da dalilai guda biyu bayyananu ala zalika akan tashin kiyama da kuma makoma ya ambaci dalilai guda biyu ahadu ma fi nafsil insani dalili ɗaya ga kan mutum shi mutum gare dalilin yake ibtida'uhu yadda Allah ya faru mutum wata dawuruhu da kasancewa mutum a bisa ba ta da ware hali bayan hali har zuwa halaye bakwai wasani a misali na biyu fil adiga ga ƙasa allati yasha'i eh, abin allati yashahidu tana kulaha wannan mutum na ganin caccanzawa kasa min hali ila halin daga wani hali zuwa wani hali kun ga kwanaki ƙasa busassa ta bushe take kun ga yanzu muna gani ga ta canza ta ɗauki abin nan wani nau'i ta yi abin nan ta jika kuma ta haito da shuka ga ta nan iri-iri kun da tana matata yanzu ga ta da rai wai za a yi zalika idan mai hankali ya lura da wannan to sabata inda huje za a abin nan eh, jawazu hu a to yana tabbata a wuri ne a mutu a tashi hankali ma na yadda ana mutuwa a tashi inda mutum ya gane wannan ya dibi ƙasa da kyau fa idza warada shar'u bi uquhi to idan shari'a ta zo ta ce ana tashin kiyama wajaba tasdiqu bihi to wajibi na a gasganta shi wa annahu waqi la mahala kuma tashin kiyama gaskiya ne babu makawa sai ya zo qala ta'ala Allah subhanahu ya ce ko mutane sun yi jayayya ko ba su yi jayayya babu makawa tashin kiyama sai ya yi shi kuma kowa sai an saka mai mai aikin kwarai a saka mai mai mugu a saka mai duk abin da kuke gani yana saka wa mutane ga abubuwan da suka yi na rashin abin nan kunya da suke wa addini ba shi ɗaya na ba akwai magana tashin kiyama duk abin da kuka gani na duniya ɗan kaɗan nan ya nasir nasul ne in kuntum fi raybi ya ku mutane idan kun zamo cikin shakka min da ba'asi game da tashin kiyama to ku san da sani ku dibi kan ku gani fa inna ku mu mun kalice ku min abin nan ai wato ku mu mun kalici mun kalici asalin ku adam domin kowa kun san asali ne daga adamu yake to shi adamu min turabin da ƙasa mun kai shi in banda nan mutum bai san tarihi ne ba wanda an kai da ƙasar ga da har da kuturu da makaho kowa takin ta kai alfaharin mi gare wanda ga yanan kowa taki hikai to alfaharin mi ta kama mi wanda an kai da ƙasa dan ɗaya mutum bai tunani na sai ga wani na wata irin tahiya guda guda yana wani irin ji da kai Allah ya gafarta mana mu halice adamu min turabin daga ƙasa sun makalakana zuriyata husanna makalici zuriyata minna dufatin daga mani sun mamina alaƙatin sannan muka jiwa shi daga mani zuwa jini wahiya damu aljamil jini mai sandarewa cikin mahaifa sun mamin madagacin sannan daga baya muka mai sai tsoka bi mun kalite daga tsoka wahiya lahamatun wata ya tsoka ta ta nama kadarin mayum da gwargwadon wanda ake iya sawa baka haɗe ya cino da gare ta na an kai mutu har ya girma ya zama katon gada kuka gani yanzu makallaka wato ita abin nan tsokan nan makallaka wanda aka halitta ai musawara wadda aka suranta ta matul khalqi mai halitta kamalalla wa gairu mukhallaka da wadda ba halitta ba ai gairu ta matul khalqi wadda halitta ta bata cika ba Allah ya ce mun yi muku wannan laidu bayyana lakum kamala qudratina don mu bayyana muku kamala ikon litasadillu biha fi ibtida'il khalqi don ku yi hujja da yadda mun ka halitta ku ku yi hujja da cewa wanda ya fari halitta ku sadda babu ku to ala i'adati ku yi hujja da wannan ce lalle ku yana iya tashe ku don wanda yayi abu babu shi to yin abu babu shi ya hiwaya bisa ga maimaita abin nan da kai ya lalace an kace ka koma yi ne yanzu tunda ka taba yi to duk wahalar da zaka sha wahalar da ka sha san da babu shi ta hiyawa yace wani kirubil arhami kuma na tabbatarwa cikin mahaifa ma na shawo abin da mun ka ga dama ila ajalin musamman zuwa lokacin lokaci a bayan ambato ai wakatu kuruji lokacin hitatai sun mana kudaje kumin budu ne amma hatiku sannan mu fitar da ku daga cikin nan uwayen ku mata dibilan kuna yara kanana bi ma'ana alfalan kuna ɗan yara ɗan mici mici a yadda mutum bai ji bai gani ko bai san kowa ba kyallowa ɗaya ka yi bai ji bai gani bai san kowa ba kyallowa ɗaya ka yi sun ma nu amirkum sannan maraya ku daga baya ku samu tsawon rayuwa da a ashiddakum don ku kai iyaka ƙarhinku ai alkamala wal quwwa ku kai lokacin kamalaku ku kai lokacin ƙarhinku wa huwa ma bayna salasina ila al arba'ina sana daga shekara 30 zuwa shekara 40 shine cikar ƙarhin mutum ai kun ji abin nan qur'ani ya ce wa balaga ashuddahu wato wa balaga 40 sana wato lokacin da ya kai ashuddahu wa balaga 40 sana ya kai shekara 40 kun ga shekara 40 su a cika ƙarhi su a cika hankali so a cikar basira saboda haka da mutum ya kai haka na hankali ne ya yi ƙarhi kuko oaye da wannan nika tunatar da kuku zan ka hankuli da ɗayan kuku ba sauri kuna hushi da suwa kana ɗebe mai albarka bai da hankali cikakki don bai kai shekara arba'in ba ba da gangan na ya kai maka ba ba da gangan na ya kai ba ganewa ce a haka ne ya hankuli da shi har ya kai shekara arba'in da gangan ya kai ana ganewa inda gangan ya kai in ya kai shekara arba'in hankali ne ya cika amma yaro bai kai shekara arba'in ba ku yi ta kokari ko na wallahi yana ɗebe ma albarka ko kai Allah na ɗebe ma albarka tun da baka da hankuri to ku yi ta hankuri da abin ku gurgurdan yadda kuke iya wa minku cikin ku akwai man yutawaffa wanda Allah ke karbar da ne ya mutu qabla bulugil ashaddi ya mutu kamin ya kai ya kakkari ne wani tun yana dan yaro ya karasuwa wa minku man yuraddu ila ardali umri cikin ku ko akwai wanda aka bari ya tsuha kwarai har ya zama zuwa mahi kaskantar rayuwa bai ma iya tashi ko tashi bai iya yi nan ma ya boli cikin rigatai nan ya kashi cikin rigatai kun ga tsuwa ya yi tsuwa kwarai ana iya kashe mutum yana yaro ana iya tsuwa da shi ya tsuwa mugun tsuwa don irin wanga shi aka ce mugun tsuwa mutum ya tsuwa har ya kai bai sa abin da ya kai bai ya koma kamar jariri to irin wannan tsuwa shi na annabi karo kwan Allah ya tsare shi wa udu bika min an uradda ila ardal umri yana cewa ina roƙon ka tsari a tsare ni kada in zama an mai san zuwa ga mai kaskantar rayuwa to irin tsohon nan kwarai don abin nan wannan ba tsohon kwarai na ba Allah ya kare mu mu duka kada ya bari mu irin wannan tsoha ya ce abin nan ai a hasi mai walakanta min harami daga tsoha wal harafi ya rude kwarai ya rubdi bai ma sai inda yake ba ko magana aka cikin gida da ya sa baki sai shi na ta magana a hita batu ne ana ta magana don an san hauka dai da kawo mutane likai la alama ba da ilimin shi abin da yasa Allah ke kyale shi ya tsufa kwarai don ya mance da duk abin da ya sani kala ikirama ikirama ya ce man kara alqur'ana duk wanda ya karanta qur'ani lam yasir bi hala bai zama da bai da irin wanga hali ku ta kokari ku ta karatun qur'ani kuna aiki da shi duk wanda ya karanta shari'ar Allah ya santa yana aiki ba tsuwa abba yi ba yana shekaru amma ko shekara dubu ya yi da hankali na yi da lahiya ta shika tsuwa ko shekara dubu ya yi salman al-faris shekara ta yi 386 a cikin wata ruwaya 363 amma duk da haka nan kun ga da hankali ne duk inda aka zanna tare da yana ba annabi shawara duk waɗanga shekaru na shi saboda haka inda mutum ya karanta addini ba zai walakanta ba da idan Allah ku ta karatun addini amma karatun boko kam ba sai na muku bayani ba kun sani in mun shi in shi da mutum ya kun sani kam wata ra'ad da hamidatan kana ganin ƙasa ga ta nan ta bushe rumai fa iza anzalna alaiha alma'a in muka saukan mata ruwa ta za sai ta girgiza ta girgiza ai ta harraka sai ta motsa sai ka ga waraba ta kumburo ai irtafa ta dauka ko ta yi tudu wa zada ta ƙara tudu wa ambatan min kulli zaujin ta tsiro daga kowane nau'i bahijin mai kyawu ai hasanin mai kyawu to ya Allah saboda girman ka Allah kai mana jagora Allah kuma ka tausaya mana Allah ka kyautace karshen mu zalika wannan kuma zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay wa anna إنه على كل شيء wato mai yin wannan halitta da muka ambata ai man da ya khalqul insani wanda halitta mutum yake ga hannu ne ila akhir ihya'il hadd har zuwa karshen bayanan ga da aka yi na raya kasa wato bi annallaha ai bi sababi annallaha huwal haqqus sabit abin da yasa don Allah Allah na gaskiya asabitu tabbatacce adda'imu da wa mamme wa annahu yuhyil mauta kuma Allah shi ke raye matattu wa annahu ala kulli shay'in qadirun kuma shi Allah shine mai iko ga dukkan koyi ya Allah saboda ikonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka kyautace mu yadda muke haduwa wannan bagire Allah ka hada mu aljanna haka yadda muka hadu haka Allah ka hada mu aljanna firdausi da Allah mu da wannan rana ta yau mu gaisa da juna mu gaisa da mai gidanmu Allah ka gwada mana wannan rana saboda rahamarka nan za mu kwana insha Allah. Kamina shaidanun rajim bismillahir rahmanir rahim wa wassalamu ala rasulillahi amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa musulmi a na gabata a gare ku ne domin gabatar da wani bayani a takaice da malam ya wanda ce za a zo a yi bayani akan abin da shi a matsalar kwamitin taimaka ma marayu wanda shi wannan kwamiti ne wanda yake a wasu wurare idan kuna ji shekaru da dama ana gabatar da wannan kwamiti domin muhimmancin shi wanda yake kungiyar izalatul bid'a da suna ta kasa ta ba su a rubuce kuma ta sanar da dukkan shugabannin jihohi cewa kowace jiha da lokal gama a tabbatar da ayin wannan kwamiti na tallafawa marayu domin muhimmancin wannan kwamiti kamar yadda malam ya faɗa wannan aiki ne wanda yake mai girma kuma mai muhimmanci kuma mai alkhairi kamar yadda kuka sani dukkanin mu nan ga kowanne mu ya mutu kuma ko kana da abin da ka bari kana da bukata da a taimaka ma 'ya'yan da ka bari baya da ba su shawarwari da kuma aza su ga hanya mai kyau to idan ya kasance kaya ko ne oshe da marayu to na kama za su samu irin wa'annan matsalolin saboda haka wannan kwamiti ne mai muhimmancin gaske domin taimaka ma bayan Allah waɗanda iyayen suka da suka bar su domin aza su ga hanya mahihiciya ma'ana ɗaukar nauyin karatunsu kula da tarbiyyarsu abincinsu suturarsu da sauransu dai ko da ba a yi shi kullum kullum ba to ya kasance lalle akwai kwamiti wanda wannan kungiya ta gabatar tun daga ƙasa har lokal gamman hajjawoyi har lokal gamman cewa lalle wannan kwamiti zai ci gaba da kula da matsalolin marayu musamman a cikin wannan wata na ramadan mai albarka saboda haka gobe insha Allah za mu gabatar da wannan kwamiti ko mu za mu kaddamar da shi wanda malam zai gabatar da nashi jawabi a takaice da kuma na shi taimakon da zai fara basuwa sannan sauran mutane mu gabatar da sauran mutane kowa shi ya kokarin shi mai abinci mai sutura mai kuɗi mai addu'a mai bada da shawara kowa ya na shi kokarin ganin cewa ba da na nashi tallafi ga wannan kwamiti wanda za mu haɗa sunayen 'yan kwamitin yanzu ga insha Allah domin ɗaya daga cikinsu duka gani kana iya hannun ta mishi wannan taimakon domin ya kawo ga ainihin wannan kwamitin su sa lokacin da za a raba shi ga waɗanda ya dace ina hata Allah subhanahu ta'ala shi mana jagora wannan kwamitin gobe insha Allah za a kaddamar da shi domin mun samu labari ko kuma mun gani a sunna tv shugaba na kasa ya kaddamar da shi a adamawa wanda yake sun tara kusan kuɗi naira miliyan biyu a wannan kwamitin kai tsaye wanda yake kamar yadda suka faɗa nan da suka zo satin da ya wuce da aka yi lancin kun ji dai jawabin ne akan irin waɗannan abubuwan da suke da muhimmancin gaske saboda haka daga cikin 'yan kwamitin nan wanda yake chairman na wannan kwamitin akwai alhaji abdullahi gebe watan famsek wanda yake shi nan tare da mu shine chairman na wannan kwamiti akwai Alhaji Abubakar Bello Udu wanda yake shi ma yana cikin wannan kwamitin akwai Dr. Jibrin Gwandu yana cikin wannan kwamitin akwai Alhaji Kabiru Labu Jega shina cikin wannan kwamitin akwai Alhaji Abubakar Kwaifa shina cikin wannan kwamiti akwai Alhaji Abdullahi Hassan Suru shina cikin wannan kwamitin akwai Abubakar Zaki Tadi shina cikin wannan kwamiti akwai Alhaji Kwazo mai siminti shi ma yana daga cikin wannan kwamitin akwai Muhammad dan akwai akwai Muhammad dan akwai Muhammad dan ne an bursa dan igi ne ko to akwai Muhammad dan igi an bursa shi na cikin wannan kwamitin sannan akwai na goma Umar mai mai gwaza Umar mai gwaza ina ganin kamar shugaban agaji kenan ko sai kuma akwai Abubakar Zauro shi na cikin wannan kwamitin akwai Umar Umar Karji shi na cikin wannan kwamitin akwai alhaji yusuf bayarbi wanda kun san shi ma yana cikin wannan kwamitin akwai alhaji shehu shi na cikin wannan kwamitin akwai alhaji sa'idu gausi shugaban wannan kungiya ta wannan local government ta birnin kabe local government na cikin wannan kwamitin sai mansur yusuf shi ma yana cikin wannan kwamitin sai honorable aminu aminu wada shi na cikin wannan kwamitin sai alhaji abubakar eh, mala abubakar dan kaduna ma'ana alkali na cikin wannan kwamitin saboda haka wa'annan mutanen da muka faɗa mutum goma sha takwas dukkaninsu wanda duka gani kana iya hannun ta wannan taimako abin da ya shahi abinci sutura kuɗi da sauransu muna hata gobe insha Allah za a kaddamar da wannan kwamitin domin tabbatar da abin da aka samu a nan kuma a ɗauki matakan da ya kamata a raba shi wanda abin ya shafa muna hata Allah subhanahu wataala shi mana jagora shi karɓa mana wannan ayyukan da muka yi a cikin wannan watan da sauran ayyukan mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا غافر تمالا دو الله إنا bayani game da niyya idan za a yi sallar tarawihi shin dole ne ko wace raka'a biyu aka yi idan an sallame sai an sake wata sabuwar niyya ko kuwa niyyar farko ta isa a niyyar farko bata isa ba da zara an ka sallama ita wannan wadda an ka sallama ita ta ƙare to wata sabuwa da za a yi sai an sake mata ai ba wani abu na an ba ka san dai za ka yi kawai ai sallolin ramadan ba su cikin salloli wa'anda an wajibi irin shafa'i da wutu wa'anda dole sai ka san shafa'i na sai ka ambaci shafa'i cikin zuciyarka su wannan kai niyyar sallah kawai yi kai niyyar sallah kawai shafa'i da wuturi da irin raka'a ta na fajari wanda kuka karanta cikin